gaskiya performance ɗinka ya sauka ko ba ci daɗin haka ba dad ka san ni aminu ɗan gidan alhaji lukman ba na ɗaukar reni wannan wannan ne tarbiyyan da ka ɗaura ni ka ji gaskiya kenan kai gaskiya wato abin da yake faruwa dad wani lecturer ne ke so rena ne. to na je makaranta lokacin exams wai don na yi latti na 10 minutes ya yi disgracing ina ce ba zan shiga ba kuma bai tsaya nan ba yana nema zai gaya min magana na ce mishi to gashi shine matsiyaci da shi da exam hall din da paper duk su tafi na yafe kawai na juya na tafi tafiya na kai daidai haka nake son mutum kaga baka kunyata ni ba <laughs> ya jiya baka kunyata ni ba haka nake so to amma dai next semester kana jina ka yi kokari ka yi performance sai hujja idan Allah ya yarda duk inda kake son aiki duk faɗin duniyan nan kowace kasa kake son aiki za a sama maka saboda ni alhaji kuma ina da kuɗi in dai kuɗi na aiki to ko ina kake za zaka samu okay to dat in dai haka ne ina so ka kwantar da hankalinka next semester ba zan baka kunya ba <laughs> sannan kasancewa wannan ita ce final year din zan baka mamaki a result dina yawwa haka nake so haka nake so Aminu <laughs> ba wata duba ba wani biri da zai wuce ba gaba ƙaryar mutum in dai akwai ne. Aminu ɗan gida da dubu kake fin kawo da wannan sunan da zarar ji kana ce alhaji da kuma to daɗi nake ji <laughs> eh dama ina son ah. faɗan zan dan fita ne yau da gayu na haka nan oh, <laughs> to shikenan eh. am haj ko da shike ba ba haka ba eh. abin da nake son ka da shi ka je wajen manaja ka karbi miliyan biyu ka dan yi maneji eh. yawwa ka dan yi maneji ka gani <laughs> yawwa bari mu ganta Allah <laughs> yawwa ba wanda ba haka alhaji haba ina ba bata yaron nan haka alhaji da maganar kuɗi to Ai bai da kyau Alhaji. Ka bi ka ɓata yaron nan da maganar kuɗi? Miliyan biyu ba da bashi Ba haka ake Yanzu kamar yaron nan ba zai iya kashe miliyan biyu a sati ba? Ah, Ai sun masa kaɗan ni dai kawai gani in ba dan kina nan ba miliyan biyar zan ba. Gaskiya Alhaji gaskiya abun ni dai ba mun daɗi. Blebebi. Blebebi. Ina hutawa. Ya ba zan huta ba bayan ina tare da kai. just ki ji daɗi kawai ya san ni ba abin da ba zan iya yi kai mutumi na yes ni fa yanzu a garin nan ba uban da ba zan taka Allah mutumi na ba wanda ba zan keta masa ba because daɗi na yana da kuɗi <laughs> to wai duk faɗin ƙasar nan waye bai san dad naka Allah jin kuma ba ko bako ko bako ya san alhaji ai jirgin sama kenan ko mutum tsani ta san ka um baby like serious ni na gaji da wannan wayan kuma ga ta sufa ga shi kuma irin area babes din nan duk zaka ga shine fa a hannun su ni don Allah ina so a canza min waya mhm mhm maganta gaskiya dai ya kamata ki canza wannan abar um, ba wani abu ke me zai faru idan muka tashi a hotel za ki je zan tura ki smartphone hope. wow zai baki iphone 11 pro max are you kidding me or what ni na taba miki karya baby na gudi sosai allah ya saka da alkhairi seriously na gudi sosai ina cike da farin ciki wannan babbar kyautar sannan another surprise another surprise kin kusa ki daina yawo a kafa like serious a a a don Allah dai da kakkai min haka akwai wasan al'amari na ni? wow oh my gosh uh, within the weekend saka mm-hmm. za mu je uh, zan kai ki wani garage wurin sai da motoci haka sai ki zaɓi kwanon da za ki rika ɗan kin gane ai eble baby ha ha ha ha wow baby i'm happy like serious baby ai shi yasa nace ni rayuwa in ba kai ba zan iya ba an ranar da ka bude baki kace ba ka so na ko wallahi faduwa zan yi in mutu karki mutu ma saboda ni da ke mutu karaba ne oh my goodness sweetheart na gode sosai ni da ke mutu ka raba ni ai ke na gagarar rabuwa da ke <laughs> ke ke sani to yanzu abin da za a yi hmm. gaye ya kamata mu je su ba mu tukuici yi wannan daidai ne a bukina je ku ba mu tukuici ya kamata <laughs> beki na ne beki aha ina ji wato lokacin alaikum salam. Ka shirya ranar fitowa za ka kai gidan Aisha. Ah, gaskiya mun yi murna da ganin ki Allah. <laughs> da zuwa mara sosai. Ya kuke? Muna nan lafiya kalau. Ya gidan na ku. Lafiya kalau ba komai. Ina wuni anti Balki. Salma ya kike? Lafiya kalau. Ya gida kwana biyu Salma? Lafiya kalau. Sannu ko? Salma, Allah ɗan je ki kawo mata ruwa mana ko? Yawwa. Zaman wanki? ba sai wankin kin Ai haka kuma. <laughs> <laughs> Wani ni Aisha me ba yarinyar nan ne naga kullum sai daɗa girma take yi. <laughs> Haka ne mutane suke ta faɗa duk wanda ya ganta sai ce wai me nake ba ta take ci to me zan ba ta kin ganta na shekara sha biyar ne da ita amma kika ganta kamar wata babban mace. <laughs> Anti balki ni ma zan so na je gidan ki ne wata rana. Ai ba matsala daga wurin babu ki ce koyo wanta amince sai mu tafi tare. To ai ni a wuri na ba matsala. ai salma kamar yarki ce in ta ce za ta je wurin kiran hana ta ne haka ne ka ai ban da abin cewa <laughs> za ta bi ki ta bi ki ban da damuwa Kan <laughs> da zuwa mun gode sosai da ziyara. Aisha ne zan koma, dama na zo ne in gaishe ku. Na isa gida za ki sako na. sai dai fa ba yawa ki haƙuri. Sarki ce ya haƙuri. murtala Allah ya saka da alkhairi ba balki mun gode Allah ya saka da gidan aljanna. Ba matsala. Abu Aisha yaushe za ki bai irin wannan kofar? Dan Allah ki hakuri. Ba na son ganin ki a cikin wannan yanayi dan Allah ki hakuri kin ji ko? Addu'a ya yi. Ta yi kuka ba. Ai dole in yi kuka yau shekara takwas kenan. Eh, da tafiyar Kabiru. ba mu san inda yake ba ko da malam daji kuke ta ɗawainiya da ni da yarinyar nan ba abin da zan ce ku sai da Allah ya saka da alkhairi Allah ya ban zumunci ki duba malam daji mutum tafiyar kabiru bai taɓa karɓar kuɗin haya a wurin mu ba ce mana yayi mu yi zama mu ba matsala ki hakuri shi ma Allah ya saka masa da aljanna addu'a ya kamata ki yi fatan mu da Allah ya bayyana shi. Gaskiya yanzu ka sai da za a yi ne? Idan ka shiga kai wanka, ina so ka koma hotel. Okay. Root, blessing, da Aisha ka ba su 50-50,000 su tafi gida. Sannan ina so ka tura wa fila ƙauna da Rashida 50-50,000 su zo su don yau da su zan kwana. Kyau abokina. Um, <laughs> Cikwe mai ka, eh. ka biya shi kuɗin hotel na last month da muka yi. Sannan ka ƙara biyansa na three months da za mu yi nan gaba. Oh, okay. Yep. abokina wannan ba yarinyar nan da na yi wa fyaɗe shekarun ba da suka wuce ba kwarai ita ce kai ka kai kai kai ce. kai ta nuna fa ai zan gaya maka abubuwa sun nuna ka ga yadda yarinyar nan ta haɓaka wai wai ya za a yi me abin yi me abin yi ina dabara ka san ina da labarin cewa mahaifinta ya bar gani, kuma har yanzu ba su san inda yake ba so ina ga kaman za mu iya amfani da wannan dama ka je ka ka gaya mata cewa akwai saƙo na mahaifinta da ya baka ka bata na tabbata za ta rikice ta ka sai ka shiga da ita sa'inka to kaga daga nan kuma fa daga nan fa labari ya canza fa daga nan labari ya canza abokina kana bani tsoro kama na je kullum basira ka karuwa ta je ka kaka bata lokaci Salama. Alhamdulillah. Yanzu kenan nake cewa dama zan je a saboda akwai sako daga wurin mahaifinki. ya bani cewa na kawo muku a gida amma tun da na gamu da ke da Allah mu shiga ga gidana nan ba nisa sai mu je ki da saƙo ko mahaifi na je ina yake mu je ki karɓi saƙon mana